الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أواباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama daga maska zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da tara ga watan uku miladiya 2026 muna cikin suratul waqi'a sura ta 56 a jerin surorin alqur'ani daga al-fatiha wannan ayoyi da aka karanta an karanta wasu daga cikin su jiya lokaci mana halinsa Allah subhanahu wata'ala yana kawo dalilan da ya sa ‘yan wuta suka tsinci kansu a cikin mummunan yanayi, ya ce, ina hunkano ƙaula zalika mutrafiyin, tabbasu sun kasance kafin wannan hali suna da cikin masu bolewa da gwangwajewa. Wa runa yusirruna alhintin abin, kuma sun kasance suna dogewa a bisa zunubi mai girma. wa kanu yaqulun kuma sun kasance suna cewa a idza mitna shin yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka zamo turbaya wa idama muka zamo kasusuwa a ina da mabu'utun shin yanzu mu ababen tashi ne aw aba'una al-awwalun kuma hadda ma ubannin mu na farko Allah sai sai kul innal awwalin to ka ce da su tabbas na farko wal akhirin da ma na ƙarshe da majamu’un ababen tarawa ne ila yau min ma'alum. ya zuwa lokaci na wani wuni sananne Kuma ثم إنكم أيها الضالون المكذبون sannan tabbas ku ya ku ɓatattu masu ƙaryatawa la'akiluna min shajarin min zaƙo. ku masu ci ne daga wata bishiya ta zaƙo? famalibuna min albutun masu cika cikkunan ne da ita fasharibuna alaihi min alhamim su masu sha ne masu shan ruwan zafi ne akan wannan bishiya da suka ci fasharibuna shurbal him masu sha ne irin shan raƙumin da ya ji kishirwa haza nusuluhum yawmiddin wannan shine garar bakin a ranar sakamako nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun mu ne muka halice ku me yasa ba ku gaskatawa Allah subhanahu wata'ala yake cewa innahum kanu qabla zalika mutrafin su sun kasance kafin zalika aka kawo ismul ishara zalika shine waɗancan abubuwa da aka faɗa na dangin azabobi cewa suna cikin suna cikin iska mai zafi sannan da wata inuwa wadda babu wani sanyi a cikinta ba abu mai sanyi sannan babu mutuntawa a ciki sannan aka faɗi cewa wato ainihin suna cikin yanayi wanda yake ainihin na dangin azabobi wanda akwai inuwa ta hayaƙi da ya turnuƙi. to Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗi dalilan da yasa ake yi masu wannan azabobi yace innahum kanu qabla zalika mutrafin sun kasance su kafin wannan masu holewa ne ma'ana masu biye masar rai ne sai abinda suka ga dama Allah yake cewa alhaqum takasur hatta zurtumul maqabir alfahari da dukiya da nuna kafafa da nuna wani bai isa ba ya shigartar da ku har ya zamo kun ziyarci kabari mana har kun samu kanku a cikin halin da babu komawa to wannan kamar yadda na faɗa a jiya bai nuna cewa in Allah yau mutum ni'ima ya mori wannan ni'imar ta fuskan jin Allah zai zamo abin zargi ba wannan ba shi ne ayat take nuna ba kamar yadda na ambata don Allah ya nuna cewa bayar da duniya ga ɗan adam ba nuna cewa ana kyamarsa ko ba a sonsa ba ne ko ana masa ingiza mai kan turuwa ne Allah sai ya yi wa'insu annabawa suka zamo mawadata ya yi wa'insu daga cikin sahabbai suka zamo mawadata annabi Suleiman. da annabi dawud alaihi wassalatu wassalam annabawa ne kuma sarakuna ne kuma masu dukiya kamar yadda muka sha faɗa annabi suleiman allah ya bashi mulkin da bai taɓa bai wani abin ƙasa ba wanda mun sha karanta aya da allah yake bayanin irin yadda majalisarsa take da kuma yadda mabukata suke zuwa su ci abinci yake ta wajifanin kal jawabi ko kal jawabi, wa quduri rasiyat a kusan gidansa yadda ka san kududdufai saboda girman su wanda ake zuba abinci tukane kafaffu ne ba a iya motsa su daga inda suke sai dai a jingina tsani a jiki in abinci ya dahu a sauke shi a fitar da shi sannan a wanke a kwarfe ruwan suna nan gani nan bari nan to kai da kanka ka cewa wadata ta kai wadata domin Allah bai ce wa dafnati ba sai ce wa jifanin jifan jam'i ne na akusa Allah ce san adadin waɗannan akusa to sannan ga kaitaccen mulki da Allah ya bashi iska wa li Sulaiman ar-rih wuduha shahrun wa rawaha shahr wa asalna lahu ayn al-qitr Allah yake cewa mun gore mu annabi Sulaiman iska tafiyar da za ta yi ta safiya to idan wani abin hawa ne ko menene sai wata guda yi wannan tafiya yammacin da za ta yi shi ma shaharun shi ma tafiya ta wata ɗaya ko menene zai wannan tafiya sannan Allah subhanahu wata'ala ya gudanar masa da ainihin tagulla Allah ya narka masa duk abin da yake so ya yi to za a yi ko abin da yake so a yi aljanu za su yi masa ya'maluna lahu ma yasha'u min ma'ariba wa tamasila sannan wajifanin kar jawabi da muka karanta duk abin da yake so za su yi masa kuma malamai suka ce saboda kasaitan mulki annabi suleiman idan an gama aiki ba zai ce yayi ba in ya kau da kansa to shine abin yayi in bai daina kallo ba dukkansa sai an rushe shi a sake sabon design a gama in ya daina kallo ya yi in bai daina kallo ba a sake rushewa ba mai wannan mulkin hali ne ba mai wannan mulkin hali ne sannan aljanu wa kulla ban na'in wa ghawwas wa na muqarrab fil asfati asfal za a ataquna Allah ke ta wa na su aljanu ka duba kangara aljanu in dai ya fito in shigo masallacin nan dole mu yi waje to amma Allah ke cewa kulla banna'in wagawa da magina da masu yin linkaya su je su fito da gwalagwalai karkashin ruwa sannan wa akhari na wa'in sukun muƙarrani na an daure su tamau fil asfad a cikin maruruwa kai ka taɓa da wanda ya daure aljanin in ba annabi Sulaiman ba sai dai can su ya su ya su masu mulkin su su daure su amma ɗan adam annabi Sulaiman shi kadai ne yi wannan shi yasa ma'aiki alaihi salam wata ran yana sallah sai aka ga yayi gama sai aka yayi baya bayan ya gama sallah sabai suka ce mai cin Allah kai wani abu da ba mu taba gani kai ba yace wani shedani ne ya zo yana so ya bata min sallah to shine na ci kwalarsa har sai da yawon bakinsa ya zuba a hannuna wane mutum ya ji jiki Maza Allah ya ce sai da ne kamar na ɗaure shi a dirkan masallaci har yaran Madina su shi. To sai na tuno addu'ar ɗan uwana Suleiman. Da ya ce rabbi gifirni wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Allah ka gafarta mun ka bani mulkin da ba wanda zai taba irin wannan mulkin. ka duba matsayin manzo alaihi salam ya fi annabi Suleiman to amma bai shiga ofishinsa ba shi yasa nake ta matasa su daina shiga ofishin ne ba mai su daina shiga ofishin duk ofishin da ba naka ba to ka bari sai mai ofishin ya maka yi sannan ka dana Allah ya dace da to almuhim Allah subhanahu ta'ala bai nuna in yi maka ni'ima baya son ka ba Abdurrahman bin Auf ɗaya daga cikin da wanda an ba su certificate din aljanna tun a duniya kun sha jin abin da malamai suke faɗa da aka zo za a raba su sai da hannayen mutane suka yi kanta a wajen faskara zinari a raba gado yana kan gadon azumi ce duk wani wanda ya je badar da yake raye a zai a bashi dinari dubu kaza duk wanda yake raye sannan mata ma ke alaihi salamu kowace a bata kaza duk ya gama wannan rabon sannan aka zo aka ce summani na matansa kashe da kan takwas kowace ta samu sama da dinari dubu kaza ɗaya akan takwas mata hudu sama da dinari dubu kaza mun faɗi fa dinari ɗaya dinari ɗaya yanzu ya kai nawa rubu dinarin ya kai kusa wajen dubu ɗari hudu dinari ɗaya za ka ce mata ɗaya kowace a cikin wuta samu dinari dubu kaza kai ka san wannan duniya dukiyar ta kai ta kawo kuma don aljanna ne ɗan aljanna ne to kaga wannan shi ke nuna cewa duniya Allah yana bada ita ga wanda yake so da kuma ainihin wanda baya so hmm. kai dai duk halin da ka samu kanka yi kokari ka zamo akan manufa in talauci ne jarraba ka ake akwai wanda suka fi ka talauci hmm. in kuɗi ne jarraba ka ake akwai wanda suka fi ka kuɗi in mulki ne in matsayi ne in karatu ne duk abin da za a baka wanda suka fi ka sun wuce to kai ka yi kokari ka ci wannan jarrabawar da ka shiga ajinta Allah ya dace da mu Allah sai ke tato sun kasance masu holewa da gwangwajewa wa kanu yusirruna al azim sun kasance suna dorewa suna dogewa akan babban zunubi nan malamai suka ci ainihin shirka ake nufi tunda Allah ce inna shirka la zulmun azim wato shirka ita ce zunubi mafi girma wa kanu yaqulun kuma sun kasance suna cewa a idza mitna shin yanzu idan mun mutu wa kunna turaban muka zamo turbaya wa izaman muka zamo kasusuwa a inna lamab'uthun mu yanzu ababan tashi ne aw aba'una al-awwalun ko kuma aw aba'una al-awwalun ko kuma hadda ma ubanninmu wanda suke ainihin na farko duk a ce za a tashe mu inkarul ba'd yana daga cikin abin da yake katirta ɗan adam ma'ana inkarin tashin alkiyama yana daga cikin abin da yake fitar da mutum daga addinin musulunci duk mutumin da zai yi muskan tashin alkiyama to wannan mutum ba musulmi ba ne shi yasa yana daga cikin arkanul iman al-imanu bil yawmil akhir ma'ana imani da ranan tashi shine tashin alkiyama ka ji a ranka ka gamsu akwai wata rana wadda Allah zai tashe ka bayan ka mutu ba ka inkarin wannan ba ka shakku akan wannan ba ka musu akan wannan to da wannan imanin ɗan adam zai dore wallahi akwai wanda imanin su da lahira bai taka kara ya karya ba wannan yasa ba sa iya alheri da dukiyoyinsu wannan yasa ba sa iya yadda wani abu ya shafi mutuncinsu da sunan addinin musulunci saboda suna ganin za su bata ma kansu lokaci babu wata fa'ida kun ga shi sanya manzo alaihissalam da ya faɗi matsayin abubuwa na biyayya ga Allah da ya zo kan sadaka sai ce wa sadaqatu burhanun ita sadaka hujja ce a bisa imanin wanda ya yi ta yanzu mutumin da yake bin idan ya yi haka ya binne a ah, abin nan iri ba zai fito ba zai yi wannan mutum ne ya je da wajen buhu uku hudu ya sa aka yi tarami ana binnewa ana tarami ana binnewa ma'ana yadda ya yi asara kenan a'a yana zaton zai fito har ma yasa abin da ya shuka to duk mutumin da zai ɗauki dukiyarsa ya bayar sadaka yana jin cewa asusu ya saka kuma zai amfana a nan gaba mutumin da zai hana idan sa bacci lokacin da bacci ke da daɗi ya tashi ya bi Allah to yana jin gaba yake gyarawa in babu imani akwai da mutum duk ba zai wani abubuwan ba mm. sannan mutumin da zai tashi ya taimaki addini wasu suna suka wasu suna masa batanci wasu suna cin mutuncinsa zai yi jure wannan to ya san ba aikin banza ke ba yana jin akwai wata rana da wannan abun zai amfane shi to shi yasa inkarin tashin alkiyama kafirci ne inkarin alkiyama gaskiya ce yana fitar da mutum daga musulunci ko da yana cikin musulunci a da shi ya sanya anan Allah sai ya faɗi sifofinsu suke cewa wato wakano ya ne, suna cewa a iza mitna shin yanzu idan muka mutu ita mutuwa ba sa inkari cewa lalle ana mutuwa to amma inda gizo yake saka wasu suna cewa mutuwa idan aka yi ta shi kenan ba maganar tashi aiki ya zo ƙarshe shi yasa duk abin da kake da shi ka more abun ka tun da wuri kafin ka mutu shi nan, ya zama wani zai mora wasu kuma sun yadda za a mutu za a tashi amma ba tashin sakamako ba su a su idan mutum ya yi alheri ya yi kirki ya yi kirki to Allah idan ya tashe shi sai tashe shi wata dabba da za ta je ta gwangwaje ta more Allah sai ya tashe shi wata kyanwa wadda za ta tashi gidan wani mai kuɗi a dunga lelanta ta sha madara ta ci nama ta more ko wani abu dai wanda zai zama mai daɗi ga ita wannan dabbar kuma in mutum yi ba daidai ba shi kuma sai a tashe shi wata dabba da za ta sha wahala a yi shi jaki a ta ɗora masa kaya ana dukar su ko wani abuwai su abun su wannan shi ne sakamako eh ba wai mun wata maganar aljanna da wata ba akwai har yanzu akwai masu irin wannan aƙidar cewa ma'anan tashi ko kuma ma'anan sakamako shine mutum ya tashi a wani yanayi mai daɗi ko wani yanayi mummuna amma fa a duniya ba maganar aljanna ko wuta ba Allah yake bayani irin waɗanda yake cewa qala qa'ilun minhum inni kana li karim yaqulu a innaka lamina al-musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun qala hal antum muttali'un فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي da kuntu min muhdarin Allah yake faɗan irin abokanai na kangararru wanda Allah ya tarfa wa garin nono abokai biyu ne sun yi rayuwa da suna kan aƙida ɗaya Allah sai shiryar da ɗaya yi wa ɗayan wa'azi ya ƙi dawowa to sai wancan ya mutu a mummunan yanayi wannan kuma a musulunci to za a tada alkiyama wannan yana aljanna mutumin kirkin wancan yana wuta kafirin to Allah yake cewa qala qa'ilun minhu mai fada daga cikin aljanna zai fada yace inni kana li qarin ya Allah ina da wani aboki a duniya yaqulu yana cewa da ni a innaka laminal musaddiqin kai yanzu ka daga cikin masu gaskiya a idza mitna wa kunna turaban wa idaman in muka mutu muka zama turbaya da kasusuwa a inna la madinun mu za a mana wani sakamako kala Allah sai ya faɗa subhanahu wata'ala ko shi da kansa ko umarni ta hannun wani mala'ika a ce ma shi mutumin kirkin hal antum mutsali'un ko kuna so ku ɗalle ko ku gano ma'ana kana so ka leka ka ga halin da yake ciki fafala'a yana leƙawa fara'ahu fi sawa'il jahim sai gan shi a cikin tsakiyar wuta Kada sai sai tallahi in kita na wallahi tsora kaɗan ka halakar da ni tsora kaɗan da bai maka walaula ni'imatu rabbi in ba don jin kan ubangiji na ba na kuntu na muhdarin da na zama daga cikin wanda za a shigar alato da su a cikin wannan ainihin wuta azallahu a jarar saboda haka inkarin tashin alkiyama aƙida ce ta 'yan wajen musulunci ba 'yan cikin addinin musulunci ba to shi ne suke tambaya suke cewa wato ainihin a ina nan ba wutsun a wa'aba wajen awwalun kuma har iyayenmu na farko-farko kun san mushrikan shawa daga cikin ƙalubale da suka yi manzo Ali salam Su suke cewa fa'atu bi ina in kuntun sadiqin in kun ce gaskiya ne alkiyama za a tashi to ku tashi iyayenmu mu gansu a yanzu ta wannan mukabara ce saboda Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thu duk wanda ya mutu to shi da tashi babu in kaga ya tashi to alkiyama ce ta tsaya amma dai ya fito ya yawata azanci sai dai wata munasaba da Allah zai iya samarwa misali annabi Isa alaihi salam Allah ya masa wannan ainihin mu'jiza lokacin da ya zo da abin da ake kafafa a kansa wasu ce in kai annabi ne to muna so ka tashi wasu daga cikin iyayenmu wani ya ce kakansa annabi isa sai addu'a sai mutum ya ga ainihin ga wanda yake mutum ya nema din wata khurujul mota bi idnillah hmm. kana fitar da mamata da izinin Allah wannan domin ya nuna mu'jiza ba wai an nuna cewa shi wannan mutum alkiyama ta riga ta tsaya ba ne. a dan tabbatar da mu'jiza ne na annabi isa alaihi salam wa illa duk mutumin da ya riga ya mutu to shi kenan ya riga ya mutu to Allah subhanahu wata'ala sai suna wannan tambaya suna cewa hatta iyayenmu na farko duk ana jin za a tashe su sai Allah ya ta kula innal awwalin ka sai da su tabbas na farko wal akhirin da kuma na karshe lamajamu'una ila miqati yawmin ma'lum Allahu akbar mm. lamajamu'una ila miqati yawmin ma'lum ذلك يوم مذموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود Allah yake cewa kulka ce innan awwalina tabbas su na farkon mana tun daga farkon duniya wal akhirina da kuma na ƙarshen lamajmu'una ila miqat yawmi ma'lum ibn ashur ya ce abin da ya sa Allah ce lamar da mu kuna bayan ya ambaci na farko da na ƙarshe dan a nuna kasafi ko tsarin alkiyama ba wai ba ba na mutane bane al'ummatai a ce za ta da al'umma ta annabi wane sai an gama yi hisabi sannan a taso na annabi wane sannan na annabi wane wal tun daga farko zuwa ƙarshe ko kuma yadda Allah ya so ba haka lamarin yake ba aikin mu yanzu da za a ce yanzu kana raba wasu abubuwa ƙananan hukumomi ashirin da bakwai na jigawa kowane sun turo mutane za ka ce to za a tsaya alphabetically za mu bi mhm. eh duk yan karamar hukumar suka ji sunansu to sai su taso saboda kada a ruɗa ka kada sai ya zaka to shi kuma Allah dan ya nuna Ka kakaf za a tashi a wuri ɗaya kuma a lokaci ɗaya saboda Allah babu abin da yake mu daga cikin ni'ima da Allah ya mana kamar yadda hadisi yake cewa nahnu al na awwaluna mu mu ne na ƙarshe amma kuma a tashi mu ne na farko ma'ana wannan al'umma ta ma'aiki alayhi salam yadda ya mata gata na da ba ku misali yanzu kaman a zo a ce za a yi taro karfe shida na yamma to wasu mutane sai a ce lalle su zo tun karfe goma safe kuma za a so taron ba sai karfe shida wasu a ce su zo sha ɗaya wasu a ce su zo sha biyu wasu zo karfe ɗaya wasu karfe biyu wasu karfe uku wasu kuma sai a ce musu ku zo shida saura goma ko shida saura biyar to mu kenan ka ga daɗe wasu ba za ta yawa yanzu ka duba al'ummatai da suka rasu shekaru dubanne su dubu nawa a cikin kabari annabi musa alaihi salam tsakaninsa da annabi isa shekara dubu tsakanin annabi isa da maiki alaihi salam shekara ɗari biyar dubu da ɗari biyar yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai yanzu ka ce tsakaninmu da annabi musa kusan shekara dubu uku shekara dubu uku to yanzu kenan mutanen su sun yi shekara dubu uku a ƙasa to annabawa wanda suke kuma kafin shifa to annabi nuhu da mutanensu annabi hudu annabi salihu kaga tsawon daɗewa suke a cikin kabari to amma mu Allah sai yi mana wannan ta goma shi mu daga mu shi nan, ainihin sai alƙiyama ta tashi Allah mun gode Allah ka samu cika da imani to Allah sai ke cewa ka da su na farko da na ƙarshe dukan su ababan tayarwa ne Allah da yake cewa da mabu'usun ababan tayarwa ne ko da majmu'un ababan tarawa ne ila miqatu min ma'lum ya zuwa wani lokaci na wuni sananne Allah da ya ce majmu'un bai ce mujtami'una ba da an ce mujtami'un sai a ce za su tara kansu da kansu kenan wanda bai ga damar zuwa ba zai iya fasawa ko ya kauce za ka ce la majmu'un ababen tarawa ne za a kawo ka ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka so ko baka so ba sai ka zo kenan mutum ya nuna an nuna mutum baya tasarrufi da kansa tasarrufi ake yi da shi Allah ka samu dace Allah sai ke cewa yau min ma'lum wato ga lokaci na wani wuni sananne shine wuni na tashin alkiyama sai ce summa innakum sannan kuma tabbas ku ayyuha dhalluna almukazzibun ya ku atattu masu ƙaryatawa malaman tausayi suka ce adalluna fi aqwalihim wa a'malihim fatattu a cikin maganganunsu fatattu a cikin ayyukansu kuma fata a cikin aiki da magana shi ya bayu zuwa ga karyata wanda suka yi wato kamar da aka ce abdalluna abdallazu shi ne sabon takbir fatansu shi ne sababin karyata da suka yi wanda ya zamo shiryayye ba zai ta tashin alkiyama ba ba zai ta manzanni ba to amma batan da ya yi shi ne ya bayu zuwa ga ta duk wani abu wanda yake alifin na gaskiya to wannan gabar ana magana ne a akan kafirai nikan faɗi cewa akwai sifa da za a faɗa ta kafirai amma su wasu masu da'awar musulunci sun sifantu da wannan sifa ko kanwar wannan sifa wanda suka sifantu a yanzu masu da'awar musulunci da abdallun mukazibun su ne alƙur'aniyun ko ka ce a don bai kamata ma ta musu ba na farko su abdalluna ne saboda musuluncin gaskiya ya yi gabas su kuma sun yi yamma sannan kuma al-mukazibuna ne saboda sun karyata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abun takaici kamar yadda malamai suka sha faɗa ƙur'anin nan da suke da'awar imani da shi shin haka nan a ɗaure ya sauko tsakanin bango biyu suka same shi ta hanyar riwaya yadda aka rawato hadisai an wane an wane an wane haka nan ƙur'ani riwaya ayoyi suka zo da surori kuma abin sha'awa ƙura'u saba'a ɗin nan sai ka samu kuma su ne marawaita lafazin alkur'ani wannan ƙari'an saba'a to kuma hadisai mafi yawa su ne suka rawaito su akwai ɗan uwa malam habibu jibril hafizahullahu ta'ala wanda yake yana gusau a halin yanzu a abokinmu ne a jami'a ta musulunci ya yi littafi da ya yi a cikin shekarar nan wanda ya kawo ƙurra'u saba'a a matsayinsu na ƙari'ai kun marwaita hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kaga duk mutumin da zai fi ya karyata hadisi sakamakon waɗannan mazajin bai yadda da su ba to qur'ani ma sai ya karyata tunda qur'anin nan ba mala'ika ya kawo masa kai tsaye ba ba haka kawai aka ga qur'ani a daure tsakanin bango biyu ba waɗancan dai masu rawayin hadisi su ne suka roto alqur'ani lafazinsa ayoyinsa da kuma ainihin surorinsa to kaga su annan sunan su almukazzibuna da sunna su ne masu kare ta sunna ma'aiki sallallahu sallama Allah ya shirye da su ya zata da su Allah sai ce la'akiluna min shajarin min zakkum su adallun almukazzibun la'akiluna min shajarin masu ci ne daga wata bishiya min zakkum wanda take bishiya ta zakkum a azan hmm. Allah a jarana Allah ke cewa inna ta zakkum fa'amul asim kal ya yaghli ko taghli fil butun ka ghali yin hamim Allah ke cewa inna shajarata zakum ita wannan bishiya ta zakum wanda ayoyi ayi alqur'ani da ma sun nuna cewa innaha tun ta fi asl jahim kai ka san bala'i ya kai bala'i bishiya ta fito tsakiyar wuta al'adar wuta ta kone bishiya amma yanzu ga bishiya ta fito tsakiyar wuta kai ka san wannan bishiyar ba irin sauran bishiyoyi ba ne azan Allah a jaran to Allah take cewa inna shajaratal zakkum wannan bishiya ta zakkum ta'amul asir abinci ne na mai tsananin saban Allah ba a ce asim ba sai aka ce asim ala wazni fa'il me kake sabo daga ina sabo me za ka yi sabon Allah aikinsa kawai sabon Allah abin ta kai sai ka samu wani musulmi ne amma wallahi har ramadana baya ɗaga ƙafa a wajen sabon Allah Allah ya shirya Allah ya ce kalmuhul yadda ka san narkakkiyar darma ta gali fil tana bararraka a cikin cukuna, ka gani hamin yadda ka san tafarfasan ruwan da ya tafasa a azan lahuwa a jara kamar yadda ke faɗa ko shayi da zafi kai wa garaje za ka ji ba da mm. ballantana a ce narkakkiyar darba kuma ainihin a cikin ciki ya rayuwa za ta kasance Allah ce wa in ya yughafu bima'in kal muhli bi isa shara wata a sa'at murtafaqa Allah subhanahu wata'ala ya tanadi azaba mai raɗi ga duk wanda ya kangare masa tun da Allah ya sanar da mu wallahi ya jiƙan mu ina maimaita wannan duk abin da Allah ya faɗa wallahi da gaske ake da gaske ake shi ta ake ta maimaitawa kuma ka sani tsiranka shi ne bin Allah sau da kafa ba mu da wata alaƙa da Allah da sauke bauta bautan nan ita ce mutuncin mu a wajen Allah ba wanda zai ce shi wani dangi ne a wajen Allah subhanahu wata'ala kowa bawa ne in kullum man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa zai ji wa Allah yana bawa me daraja ka shine biyayya inna akramakum indallahi atqakum to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato ainihin da akiluna min shajar za su ci daga wata bishiya min zako daga waɗansu zakum famali'una min halhudun kuma su masu cika cikunan su ne da ainihin wannan bishiya malaman tausiri suka ce za su ji matsananciyar yunwa yunwa ta bala'i ita wannan bishiyar kamar yadda Allah da kansa ya nuna ainihin tsananin azabarta kuma dole za su ci wasu malaman tafsiri suka ce idan suka ci yadda ka san mutum yana cin abin da ake kayyada yi ko kuma abin da ake kira zazar ina su duk mutumin karkara ya san abin da ake kira zazar wani tsirri ne wanda in ka taka shi wato ainihin za ka ɗanɗana huda wasu malamai suka ce ‘yan wuta suna ci to yadda ka san wata abin nan kugiya ta ɓuɓɓullo a duk wuyayuwansu ita ba wuce ba kuma za ta iya fitowa ba azan Allah ko ajara ya Allah ka ji karamu Allah ka ya mana Allah su bani subhanahu wata'ala yake cewa famali'una min halbutul su masu tikka tukkunan su ne da wannan kuma ne fasharibuna alaihi min alhamim kuma su sha ruwan zafi akan wannan bala'in yunwa zai sa dole su ci wannan abin sannan kuma Allah ya ɗanɗana masu ƙishirwa ta fitar hankali kuma dole su zo su sha wannan ruwan wanda Allah ya kwatanta da cewa idan suka sha ya zagwanye namun fuskar su faru bihi ma fi butunihim wal julud ya zagwanye abin da yake ciki kuma fatu ma ya zama ainihin sun kwarai. Allah yake cewa wa yusqa min ma'in sadid dan wuta za a shayar da shi daga ruwa na mugunya bahaushe ya san ne mugunya mugunya shine ruwan ciwo irin mai doyin nan to haka tafasasshen ruwan da za a ba su ga doyi ga zafi yuska min ma'in sadid yatajarra'uhu Allah ya ce ɗan wuta zai kwankwade shi wala ya yakadu yusigu kuma ba zai ji daɗin hadiyarsa ba azan lahu ajana ويأتيه الموت kulle كل مكان وما هو بميت mutuwa za ta zo masa ta kowane ɓangare amma kuma ba zai mutu ba domin lahira ba mutuwa la ya mutu fi hawa la ya haya Allah ce wa min wara'i azabun ghalib sannan a gabansa ga wata azaba mai kauri Allah ka tsare mu domin rahama da jin kanka to Allah yake ta za ku sha ruwan zafi akan wannan bishiya mai azaba sannan fasharibu na shirbal hil kuma za su sha sha irin na wato raƙumin da ya ji kishirwa malaman tafsiri sun yi saɓani akan me ake kira me ake kira shirbal hil suka ce al-ahyam shine raƙumin da ya zamo ya ji kishirwa ya ji kishirwa raƙumin Allah ya mutu fasiyar da bai yi wa sauran dabbobi ba amalar rakumi idan ana sanyi zai iya shan ruwa ya ƙoshi ya manta da ruwa tsawon wata guda mai sha wannan dancin ruwan da yake cikinsa to shi ne yake sanya masa ainihin jikinsa Allah ya matsa rakumi wannan kuma yana da wani tanki da yake ajiye masa ruwa wannan ta sa larabawa idan suka yi tafiyar da suka rasa ruwa sai su yanke rakumi su feɗe su ɗauko wannan tankin su ci gaba da shan wannan ruwan da ya ajiye duk da cewa dai ba daɗi to amma da babu gara ba daɗi to wasu malamai suka ce shi ne abin da ake nufi shi al'ahiyam. idan raƙumai ya rasa ruwa wannan tankin ya tsotse ya ƙare to idan ya ga ruwa kamar zai yi hauka saboda yana jin kishuwa wancan tankin nasa ya riga ya bushe ya motse to in ya zo ya sa baki a ruwa zai dinga sha sha irin na hauka ta wasu suka ce wannan shi ne abin da ake nufi kenan saboda raƙumi al’ahiyar mafuradin mufradin shi ne jam'i wasu suka ce a'a wannan an kira abun mushtaqun min Shi shi ne shine wato wani cuta ce da take samun raƙumi in cutar ta samu raƙumi to in zai sha ruwa har cikinsa ya fashe ba zai ziya ƙoshi ba idan aka ba shi ruwa sai da a kwace za a ba shi ruwa gwargwadon yadda za a ga cewa ya ƙunshi. wa illa in za a ajiye masa ruwa ko a kai shi bakin ruwa zai ta sha ya ta sha har ya faɗi saboda wata cuta ta kishirwa duk ruwan da zai sha ba zai biya kashe masa ainihin kishirwa ba to shine anan Allah ya ce fa na shurbal him to sai wasu malamai suka ce to duk wannan biyu zai haɗu zai sha irin sha na raƙumin da kishirwa ta kai masa ƙarshe wanda ya daɗe babu ruwa tare da shi a cikin cikinsa sannan kuma za su sha irin shan raƙumin da ba ya ƙoshi da ruwa ma'ana wannan ruwan a azarar lahu a jarana mai zafi ta fasashe, za su sha shi sha irin na hauka-hauka saboda abin da yake tafarfasa da kuna a cikin cikunansu din kamar wannan ruwan zai magance masu wannan alhari idan sun sha kuma zai zagon yi ainihin abin da yake cikin cikunansu Allah ka laddafa mana Allah ka ji kan Allah sai fi haza nuzuluhum yawmiddin wannan shine maraba da bakin su a ranar sakamako ibn ashur yake cewa wannan nuni ne ga cewa tsomin taɓe ne annuzul shi yanzu idan bako ya zo maka ila kana da ɗan jus ɗan ruwa in a kowace yar aiba sai ɗan kai masa wannan kaga ɗan so tafi kafin a gama abinci a kawo to shine nuzul to wannan azabobin da Allah ya ambata ba wai shine ƙarshen abin da za a yi musu ba haza nuzuluhum wannan shine maraba da baƙinsu. Yau maddin a ranar sakamako to idan wannan shine maraba da bako a azallahu jarana to ina ga kuma abin da zai zamo shine almaqsudul lilati Allah ka ji kanmu Allah ka yafe mana to Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun mu ne muka halitta ku me ya sanya ainihin ba ku gaskatawa a nan sai yake cewa wa ashabu shimal sannan kuma akwai ma'abota shi umti ko kuma hannun hagu ma ashabu shimal su ne ma'abota hagu fi samumin suna cikin wata iska mai tsananin zafi yace rihul hadza wata iska ce mai tsananin zafi minan na wacce ta fito daga cikin wuta tamfudu ilmata tana ratsa kofofin gashi wa hamid da kuma ruwan zafi ce ma'un shadidul harara wani ruwa ne mai tsananin zafi wa zillin min ya'mum da wata inuwa ta hayaki da ya turnuke yace dukanun shadidun li tawadihi wani hayaki ne mai tsanani saboda bakin sa la zalidin ka gainihi kuma shi wannan inuwar ba mai sanyi ba ne kamar sauran sauran ta minar zala wato ne daga cikin dubbai galibi za ka samu duhu yana da cikin abu idan sanyi sanyi aka kamar duhun dare to wannan duhun ba mai sanyi ba ne ba wala kare sannan babu wato ainihin karimci shine ce husnul manzar babu kyawun gani shi wannan wurin kamar yadda muka ambata wuri mai kyau shine wanda za a ga ba wani doyi ba abin da zai cutar ba kura ba komai to duk wannan abun kuma sun taru a wannan wurin sai ta innahum kanu qabla zalika shine fi dunya sun kasance kafin haka a duniya na masu gwangwajewa ne munamina na'iman ansahum rabbahum su ababen ni'imantarwa ne ni'imar da ta mantar da su ubangijinsu wa khaliqahum kuma shine wanda ya halicce su wa kanu yasirruna kuma sun kasance suna dogewa an rahimsi shine azzalil azim suna dorewa a bisa zunubi mai girma a shirki shine shirka wa kanu yaqulun sun kasance suna cewa idan mutuna kunna turaba wa idaman shin idan muka mutu muka zama turbaya da kasusuwa a inna nan ba shin mu za a tashe mu sai dai tafiye ce fil hamzataini fil mawdi'aini tahqiq wannan alhamza a iza da kuma a inna to ana yi masu taƙiƙi a ce a iza a ce a inna sai kita wakwane a bi tasiri saniya kuma an karanta da yiwa ta biyu tasiri a ce a iza a inna sai ce wa idkhali alifin na kuma kuma ana sa alif tsakanin su Allah haini a ce a iza a wajen gisha a inna ko a iza a inna a wajen abu amur da kuma ainihin kalon to sai ce awa aba'un al'awwalun kuma har ma iyayenmu na farko mai tafsiri ya ce bi fatihil wawi a ce awa aba'una lil atafi wato domin ya zamo atafi sai ce wal hamzatu wannan a gyara wal hamzatani ne wal hamzatani lil istifham wannan alhamza guda biyu domin tambaya ne mana masu tafsiri su mai da shi wa misali domin nan kun ga a'iza kuma a inna to duk wani alamza guda biyu na tambaya ne sai ce wa huwa fi zalika to wannan a'iza din a wannan gabar wa fi ma qablahu kun ga aka ce a'iza sannan kuma au aba'una to wannan alamza guda biyu da nan da kuma wancan duka kafin wannan sai sai lilisi ba'adi domin nesawa nesantawa kenan suna gani abu ne nesa zalika da umbai ma'ana komawa ce wanda take ba za ta bayuwa ba ma'ana domin korewa yadda suke cewa sai idan na sannan a inna aw aba'una to domin nesa ta magana ne sai ce wa fi qira'atin bi sukunil wawi a wata qira'a an karanta da daure wawu a ce aw aba'una ita ce qira'an ah, قانون da kuma ibn amir da kuma abu ja'far sun karanta au aba'una sai yace atafan masu tafsiri su goge wannan wawon din babu shi aka ce watafan babu wannan wawon din sai ce atafan bi au wato an yi atafi da au to sai ce wal maqufu alayhi wasu wasmiha in kuka kula da aka ce wa kanu yaquluna a idza mitna وكنا ترابا عظاما أئنا لمبعوثون سيأتي أو آباؤنا كنتي زما أئنا وآباؤنا لمبعوثون إلى فتكم ذلك أئنا وآباؤنا لمبعوثون دمشنا وآباؤنا محل من نسبة نسونا إنا لمبعوثون كمشيني خبر ليس إنا لنا تشير أبن بدوسيني كيف لا تشير كتاب الوجعي آه na wasu mai hada kuma suna inda ne sai ce kul innal awwalin to kace na farko wal akhirin da kuma ainihin na ƙarshe na majamu'u na ababen tarawa ne ina miƙati yace li wakati yawmin ga wani wuni wato lokaci na wani wuni ma'lumin sananne shine yawmul qiyama thumma innakum ayyuhad dallun al mukaththibun sannan ku ya ku taron batattu masu karyatawa na akilu na min shijarin min zakum za ku ci wata bishiya ta zakum sai ce bayanin da shajara shi wannan min shajarin min zakum to min din min ce bayaniya ita shajar ita ce azzakum din ta ce famali'una minha za ku cika ta hanyar shi ne minar shajara ta hanyar wannan bishiya za ku cika albutsun cikunansu a sharibuna alaihi za su sha a kanta shine ayyuz zakum al-ma'kul akan wannan zakum da suka ci to kuma za su sha min al daga ainihin ruwa na zafi a ya kiyaye mu sai ke cewa shariku na da hir kuma za su sha sha irin na raƙumi mai jin tsananin kishirwa sai sai bi da shi ne wa fatiha a ce shurbal hir wannan shi ne kira'a ta nafi'u da hamza da kuma ainihin asiri ذكرت شرب الهيم او لو كنت ذكرت شرب الهيم شيني سوى وفتح هذا المبدا الهيم شيني الإبل الأتاش شيني لا كما ما ستين سوى جنب هيمان وتجب شيني أتي هيمان للذكري جنب كينا وهيما إما تتي أتي الهيما شيني في الأنثى كعطشان واطشان كما أتي اطشان كان بديك دي هيمان اطشان بديك دي هيمان yace haza nuzulhum to wannan shine garar bakin su shine ma uidda abinda aka tanada musu yawmal a ranar sakamako shine ran tashin alkiyama Allah sai ce nahnu khalaqnakum mu ne muka halitta ku shine awdadnakum min adami mu ne muka samar da ku daga babu falawla tusaddiqun to bi ya da kudin da gaskata bil da tashin alkiyama yace idnil qadir Allah insha'i domin duk mai ikon kago sabuwar halitta kadin al'ada to mai iko ne a bisa mai yadda ainihin wannan halitta to alhamdulillahi mun je ƙarshe za mu cike ainihin da amsa tambayoyi sai dai ka zo amsa tambayoyi akwai muhimman maganganu guda biyu da nake so na gabatar magana ta farko ita ce dangane da abin da ya shafi harin da muke ciki ya ku ƴan uwa al'umman garin dutse ba zan manta ba bara na kausasta lafazi a rufe karatu ga wasu daga cikin 'yan kasuwar garin nan a wajen rashin tausaya wa bayan Allah gaskiyar lamari wannan garin mai albarka da yake samun darussa na addini sama da sauran garuruwa a jihar nan to amma kuma 'yan kasuwar garin nan suna buƙatar wa'azi na ƙasa abin takaici yanzu ƙarin man nan da aka yi ni na tabbatar ba a ƙara abin da za ka ce ya kai rabin kuɗin fetur a da ba Abin da na sani lita tana ɗari takwas da wani abu kafin wannan abin yanzu ta kai dubu ko da ɗari ko da ɗari da wani abu almuhim dai ba za mu ce fetur ya ninka kuɗinsa ba to za ko ni bawon Allah da ya kira ni yana kokawa ba zan faɗi yanayin sana'a kuma sana'ar ba yake tamalan gaskiya mutanen garin suna bukatar wa'azi yace yanzu kaza da na siya dubu ko goma sha wani abu ne yace da yace sai siya dubu kusan talatin wannan ɗan ƙarin da aka yi wani abun kuma ya siya dubu takwas a dubu tara yanzu ce dubu goma sha takwas ma'ana annanka da ya magana a fito ba kasar fetur ya tashi ba to fetur ne ya tashi jikin sai ninka kuɗinsa bayan Allah dan Allah mu tausaya wa bayan Allah mu ma Allah ya tausaya mana ma'aiki alaihissalam ya ce la yurhamu man la yarham duk wanda baya jin kai Allah ba zai ji kansa ba rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara addu'a ce mai tsada ta ma'aiki alaihissalam yace ya Allah ka ji kan mutum mai saukin hali lokacin da zai saya da lokacin da zai tsaya kai idan za ka saya ya zama kana tausa yawo mai wanda za ka sai kayansa me ake nufi da wannan yanzu misali a ce wani mai karamin karfi irin sai ga jarinsa dududu bai wuce kudin da za ka saka kati ba yanzu akwai wanda za ka ce yana tafiya yana sai da kayan da jarin bai wuce dubu ashirin ba gaba daya ko nan bai wuce dubu goma ba to kai mai hali za ka sai wannan abin nasa ka tausaya masa kada ke ta cewa zuba gyara zuba gyara kai yanzu kaza ne da Allah dan tsara dai baka tausaya masa ba waye in ya faɗi kuɗin ka biya shi kuma sai ka ƙara masa ka nuna kai Allah ya maka ni'imar da ya kamata ka tausaya masa to kai ma Allah zai ji kansa to haka nan kai da zaka sayar ka ji kan wanda zai zo ya saya wasu masu wannan balbalin bala'i sun sai kayan tun wajen wata biyu da ya wuce ba yanzu ka saya ba amma wasu na da'awar aiman fetur ya tashi to da ya tashi kuma sai ninka kuke ninka mutane ainihin a farashin kawo? wannan wallahi ba daidai ba ne ba kuma irin wannan su suka fi kowa zage shugabanni azzaliman shugabanni marasa tausayi kai kuma mai adalci ko kai yanzu ka zamo tiya mana karamar hukuma ya zaka yi Allah irin ka ka zamo gwamna ya zaka yi Allah kai da baka tausaya ma kwastoman ka ba wanda in babu shi ba za ka yi wannan kasuwanci tunda in babu mai siya mai siyarwa ba zai zama wannan sana'a ta wanzu ba saboda ka dan Allah mu tausaya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku dukan na kasa na sama subhanahu wataala zai ji amma wallahi ba daidai bane a ce ai ta kuka ai ta kuka da kasuwancin garin nan ai ta kuka akwai wanda aka suna ta wallahi in ba Abuja ba dai a arewa da wahala ka samu inda ke tsada kamar garin nan tsada abubuwa komai komai ne ne, da abin da ya kamata ya tsada da wanda ya kamata ya tsada ba dan Allah mu tausaya bayan Allah musamman wannan watan mai albarka kuma idan sa wai so yake shi ma Allah ya ji kansa sai Allah ka dukan mu a goma farko ka gafarta mana a goma tsakiya ka yanta mu daga wuta a goma karshe ka dauko hanya kai baka dukan wani kuma kana so Allah ya ji kansa ai kowa a bangaren sai kamata ya nuna kirkin kai tun da ba mai wa'azi ba ne ba ma ne ba ne to nuna kirkinka a wajen kasuwancinka ka nuna tausayinka ga bayin Allah a cikin yau da kullum na abubuwan da kake nufai da sayarwa kai ma Allah sai sa albarka na sha faɗa mana ba wai tarin kuɗin ne albarka ba ka iya gama cutar bayin Allah ka tara kuɗin Allah ya jarrabe ka da wata musiba sai an yi karo karo akan wancan abin da ka tara sannan a ceto ka to me ka mora ka tara kudin Allah ya tambaɗe su rasa albarka ka rasa kai ina ma kashe su ka tara kudin ka kasa bin Allah da su ne ka mora a ciki saboda ka don Allah mu tausaya bayan Allah amma Allah sai tausaya mana abu na biyu insha Allah ta'ala yau za su mutahajiri a masallacin nan kamar yadda muka faɗa bara mun koka ga abin da yake faruwa na wasu mata masu miyagun halaye masu mummunan niyya a cikin zukatansu za su yaudari mazansu mazansu masu addini wani shi zai zo da ita goya a babur ɗinsa wani kila a motarsa to sai an ya shigo masallaci ita ta shiga sai ta kintace an shiga sallah ko kuma an yi raka a ɗaya biyu to shi kenan sai ta fice wai da niyyar ko da zimma alwalarsa ta warware dama akwai wani fajiri sun yi mahaɗa. wata kuma ba matar aure ba ce ba budurwa ce ubanta mai addini ta taho ita da kannanta kila 'yan maza ko yayinta sun taho ɓangaren maza ita kuma sun ga kamar ta shiga ɓangaren mata ashe ba ta shiga ba suna shigowa sai ta fito ta mun kokanta wannan a wajen mai girma gwamna da kansa ya ce za a ɗauki mataki to ɗazu na yi waya da kwamandan hisba ya ce insha Allah za su ɗauki mataki sosai akan wannan matsala to abin da nake so mazajen mata daga cikin matakin da za ku ɗauka na farko ina ba da shawara duk wanda matarsa za ta taho ta haddidi ya ɓace wayarta ya sa wayarta addihunsa ya shigo da ita ko a bar wayar a gida domin da wayar ake shirye shedanta sannan abu na biyu idan ka goyo wata a babur ka tsaya a kofa sai ka tabbatar ka ga ta shiga can ciki sannan kai ka shigo nan bangaren maza kuma 'yan agaji su ɗauki mataki duk matar da ta fito to in ka ga ta fita sai an sallame daga sallah Tsayar biyu idan masallaci zai iya tana da ruwan alwala ɓangaren mata a tanada musu in ba zai yi ba to ko sai ta taho da ruwanta na alwala in alwala ta warware to ta zo da ruwa ba maganar fita cewa ainihin za ta fito da ruwan alwala wannan matakin lalle lalle mazaje su ɗauke shi ya yi su ɗauke shi akan kallon su 'yan mata masu zuwa amma ba daidai ba ne a sai an fito da zimmar addini kuma a lokacin za a saba ma Allah subhanahu wata'ala dare mai tsada a ce kuma za a zo a yi sabon Allah wannan gaskiya ba abin da ya kamata ba ne Ko ina fata insha Allah um, yan agajin masallaci za su taimaka ma yan hizba tun da isu yan agajin masallaci sun fi sanin yadda yanayin masallaci yake to su haɗa kai da yan hizba mazan su da matan su domin a ga cewa an magance wannan matsaloli eh, za mu amsa tambaya kamar guda biyu sai mu abin nan wannan yake cewa malam ajiya ka kawo mana maganganun malamai akan wannan ayar wacce Allah ya ce wasabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun fi jannatin na'im sai kuma naji wani malami ya ce wannan asabiquna sabiqun annabawa ake nufi wasu ne waɗanda ba a samu wato ba a ba su littafi ba a ba su littafi malam ya zancen yake ya zancen yake ya kafa hujja da ma sun fi kowa kusa da Allah wato wani lokacin zakan ambaci a kwal na malamai amma zance marguhi wannan bana koma ta kansa idan ka kalli su yakin ayar ita wannan magana akwai ta ba wai babu ita ba na sun da ita amma saboda rauninta shi sa ban kawo ta ba in muka duba da aka ce a sabiquna as-sabiqun ulaika mu muqarrabun fi jannatin na'im Kullatun min al-awwalin wa qalilun min al yanzu karshe annabawa nawa aka yi maki alayhi salam shine annabi kwaya daya to ana magana kuma ta mutane masu yawa annabawa ba yawa gare su ba a karshe yanzu ka dauka ma a sai daga lokacin annabi Musa annabi Isa maki alayhi salam annabawa uku kaga su da su daga cikin al ba za ka ambace su a cikin jam'i ba to amma salihan bayi wanda suke as-sabiqun wannan dubunnai ne ilma miliyoyi ne in ka kwatanta da wancan to sun fi waɗannan yawa shi yasa na ambata mana maganganu guda uku wanda su ne suka fi rajaha ko dai a ce as-sabiqun as-sabiqun al'umma manzo Allah kada yake nufi ma'ana al'ummar sa ta farko lokacin sa lokacin sahabbai tabi'ai to al-muqarrabun sun cewa in an kwatanta da karshe ko kuma ana nufin kowane annabi al'ummar sa ta farko an ta samu muqarrabun y'an kwatanta da na karshe ko ko ana nufin sahabban duka annabawan gaba ɗaya idan an kwatanta da na ma'aiki sallallahu alaihi wannan su ne maganganu guda uku da na ambata amma wannan na san magana ce marjuhiya shi sa ban ambace ta ba yawa to sai yake cewa malam dan Allah ayi yi ƙarin bayani akan bambancin asar da kuma kissa kuma ana iya yanke hukunci da shi asar din to shi asar in ka ɗauki asar da larabci shi ne ma ta bakani shai'in al'asar shi ne baki ya tushe kamar ka ce abin da ya saura ko ya ragowa misali suna cewa al'asaru ya dul al-masir sawu yana nuna an yi tafiya kaga sawu ragowa ne na wata alamar da kafa ta taka an gane ko Allah yake cewa inna nahnu nuhyil mauta wa naktub ma qaddamu wa atharahum me atharahum shine abin da ya zamo sun bari to rago abu shine akaru shay ma tabaka min shay to akan haka idan aka ce al'asar a wajen malaman hadisi shine abin da aka to al-ma'thur kaza da aka tilato an ambaci hadisi da sunan al'asar domin shine ma tabaka min aqwal nabi sallallahu alaihi wasallam abinda muka samu ragowa na maganganun ma'aiki alaihi salatu wasalam idan muka ce al'asar ya tamil an ya kuna marfu'an au ya kuna makufan, au maqfu'an ko dai ya zamo asar marfu'i shine abin da aka danganta zuwa ga manzo alaihi salam sannan maqfu'i wanda ya takaita ainihin a wajen abin nan makufi, wanda ya takaita a wajen sahabi maqfu'i shi kuma wanda ya takaita a wajen tabi'i to shi asar dole sai ya inganta ma'ana ko hadisi marfu'i sai ya inganta in ma ya zamo makubi shi ma sai ya inganta maqtu'i ma sai ya inganta in yi inganta za a yi hujja da shi kenan al'asar kawai za mu ce wato ainihin abin da ya ragowa na daga cikin abin da aka samu na hadisai ko wani abu da ya kama da haka dai sannan kissa shi kuma ba da labarin wani abu yanzu kamar wani abu ya faru a kasuwa abokinka baya sai ka wani zo in iskanta maka abin da ya faru nan nan baka nan ka gama ana kana ba shi labarin abin da baya nan Na nahnu naqussu alaka na qasas wato muna kistanta maka labaru mafiya kyawu manzo alayhi salamu da abin da Allah ke ba shi labari abin da aka yi wanda baya nan kaga an iskanta mashi an ba shi labari saboda haka dai al'asar nan za mu yi cewa hadisi a wajen da malaman hadisi ko ya inganta ko bai inganta ba sai ce malam na ji a ƙarshen ka kana rufewa da wannan addu'ar Allahumma anta bihajatina alimun qadirun faqadha ba dalun bane faqadha dadun ne wa yassirha ya rabbal alamin sai ce shin kana cikin addu'o'i na annabi Sallam da ya kwadaitar addu'a ba ta bukatar sai kai da larabci ko ka ce ta zama tura. rukunnan addu'a na farko ta kunshi kyakkyawan abu ta kunshi kyakkyawar ma'ana shi ke nan ko da larabci ko da Hausa ko da mare ne ma'anan addu'ar cewa Allahumma ta bi na, alim ya Allah kai ne masanin dukkan bukatocinmu a alimun kadir kai ne masanin su mai ikon zartar da su hatta zai hatu Allah ka hukunta su waye sila kuma ka sauƙaƙe su to ma yake alaihi salam yana da addu'o'i makamantan waɗannan wanda yake ta Allah ba as'aluka khayra kullahu ajilahu wa ajilahu ma alimna min wa ma lam na'lam irin wannan abubuwa ma'ana dukkan alheri dunkulalle na kusa da na nesa da wanda aka da wanda ba sani ba saboda haka wannan ba wai ka zo lafazin ta a hadisi haka ba ni ne nake faɗa da larabci kuma ta daga cikin addu'o'i ina ne na yau da kullum yau saboda na zo addu'a ce kyakkyawa ta kunshe abuwa kai ma zaka so ta eh, tunda ita ta kunshe maka komai ka nawa ne uku kamar yadda ke faɗa to in ka ce Allahumma anta bi hajatina alim Allah kai masa nan dukkan bukatocin mu ne ko wanda kake so a baka ko wanda kake so a yaye ba ko wanda kake so a kare ka kadirin kuma kai ne mai ikon mai ikon kanta to tunda haka ne faqadha Allah ka hukunta ta a iya hukunta ta zabo akwai matsala amma kuma waye sirha kuma ka sauka gasa abinda kake so ba ya samu tambaya ta kusan ƙarshe yace malam kina so a fahimtar da ni lokutan kiran sallah musamman a wannan lokaci na Ramadan na ga wasu masallatan lokaci yana kurewa kafin su kira sallah shin ya halatta ko da lokaci ya wuce a kira sallah ko sallar kawai za a yi yace menene hukuncin wanda yake cin abinci bayan alfijir ya keto saboda shi sai ya ji kiran sallah yake daina cin abincin yace a sani a cikin addu'a bashi ya min yawa to Allah shi yayi maka to na farko kiran sallah lafazi ne na sanar da shigowar lokaci na sha bayani cewa don Allah ladanai irin namu na da don Allah su dunga yadda da abubuwa na ci gaban rayuwa akwai ladanin da za ka ga cewa na farko bai san ma menene shigowar kama farkon azuhur ba sannan bai san akirul kama shine lokacin da idan komai daidai da shi ba sannan bai san menene lokacin fitowa a fitiri bai san alfijirin sosai ba to irin lokacin faduwar rana sai ka ga irin su ko dai dan duhu duhu rana ba ta faɗi ba sai faɗi kiran sallah ko kuma da dan haske haske rana ta faɗi sai ga kiran sallah sai wajen faduwar rana da minti goma ba to wannan kada ka bi maka tunda Allah ya taimaki mu da takwim shine kalandodin nan kuma abu ne aka gina aka gini idan kana da application a wayarka wanda za ka fahimci cewa rana ta faɗi ko alfijiri ya fi ko abin da ya kamata ka za ka yi amfani da shi ƙila za ka samu kanka inda ba ma ladanin ko kuma za ka ji kiran sallan ba to idan ladani ya yi gaggawa ya kira sallah alfijiri bai fito ba ka tabbatar ya fito ba ci gaba da cin abincinka in kuma alfijiri ya fito kakai san zuciya za ka cutar da kanka akwai wanda suke cewa wai akwai ladanansu idan yana cin abinci idan ya ji wani ya kira sai ka riba shi yake riba a'a magana ce ta alfijiri ya fito ko bai fito ba in alfijiri ya fito dole ka daina saukin da hadisi ya bayar kusan amsa tambayar suke na ta ƙarshe bai kai alaihi salam ya ce idan ana kiran sallah ƙwariyar ɗayan na hannunsa to kada ya ajiye sai ya kammala biyan bukatarsa ba ka je ka faro ake nufi ba ka zo ka fara cin abincin ka yi rage kila ba agogo sai ka ji an fara kiran sallah to kammala ka sha ruwa shi ke sai ka tashi ka Allah ka tafi masallaci saboda zuciyarka ta riga ta rataye da wannan abincin shi ko musulunci yana so ka je ka samu natsuwa a wajen ibada za ka je kana sallah rabi sallah rabi tunanin rabon abinci da kamaro ba za ka wata nutsuwa ba to shi sa mutunci sai baka dama tun da dai ka fara to ka ƙara shi kayanka to kaga wannan ya saba da cewa kuma lokacin mutum zai zama ainihin ya tsira to sannan sallah kaman azhar da za a ce misali ladan ya makara ana sallah masallacin nan karfe ɗaya misali ana kira kura kwata to kaddara liman yayi tabbaci da dan ya tabbaci mamu sun tabbaci ba ta ce ba sai karfe biyu da rabi za a yi sallah sai a kira ba za a ce to ai lokaci ya wuce ba a muna cikin ta kuma da a ce ma duk bacci ya ɗauki mutane da liman da ladan da mu an yi tabbaci kamar da azumin nan ba farka ba sai da hantsi sai da hantsi sai mana fatu ya zo ya kira sallah karfe tara na safe ah. ma mutu alwala a shigo a rikata na fajar a yasu ba matsala haka ma yake aliflan ne koya mana kai ta jin hadisi kuma akan haka ko to wannan shine wannan yace malam ne matsayin sallar wanda ya zo idan da wanda ya zo idar da sallah maimakon ya ce assalamu alaikum to wai menene matsayin sallah wanda ya zo idan da sallah maimakon ya ce assalamu alaikum sai ya ce Allahu akbar shin sallamar ta ɓace manzo alaihi salam ya ce tahrimuha takbiruha tahliluha taslimuha manzo Allah ya ce shiga sallah shine kabbara harama fita ne sallamewa to shi a ina ya samu wannan hujjar koko dai su kulda maka yi? kuma Allah ta ba dan kalaka to bane kun san shi ɗan kalaka to baya a attahiyatu ba eh sai dai wai sai al-khabithatu lil-khabithin والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات sai su sallame ko ina suka samu alqur'ani na aka fi haka a ƙur'ani ina aka ce wannan a tahiyya ake karantawa su kawo wata kuma su yi subhana rabbika ya ba amma yasifun to kuma ina ce yake yi haka eh, abubuwa ne dai ga sunan sai a ce Allah shirya to kusan mai tambaya ta ƙarshe yake cewa ina tafi a hanya sai muka haɗu da 'yan fashi sun tare hanya ni kuma na ki tsayawa har wato har ta kai na buge wasu daga cikinsu na gudu eh, ya ce na gudu da abin hawa na sam malam ban san halin da suke ciki ba ko sun mutu ko sun rayu shi menene hukuncin wato menene hukunci na Allah kan laka da sauransu ka kashe banza duk wanda ya zo neman rayuwarka ka kashe shi to ka kashe banza in ya mutu sahabi ne ya tambaye manzo alaihi salam yace ya ma'aikin Allah wani zai zo yana kokarin kwace dukiyata ya zan yi manzala sai kada ka bashi dukiyarka Ka bashi dukiyarka sai ce to ya ma'aikin Allah idan muka fafata ya kashe nifa Mazana sai ka yi shahada ya ce in na kashe shi bai ce ka kashe banza saboda haka hadisi ya tabbatar ba da molan gane fara ba duk fashin da zai tare kai yanzu ƙarshe da kai da dukiyar sai da sai mu a kowane lokaci can wani bawan Allah abin da ya burge ni wato dattijo ne haka mai shekaru ka san mutumin karkara wato za ka jinjina masa jarumi ne mutumin karkara ya zo yana tafiya da babur ɗinsa ya shiga wani lungu kawai sai barayi 'yan ta'adda suka tare shi da zungureriyar wuka so karɓi babur ɗin har sun hau a su sai ya ce sai ya tuno hadisi mai ta sallan Za Allah ce yarka ce za a kwace doki rika to sai inda karfin ke kare ce da ya dunkula hannu ya kalli na baya daidai nan ya make shi sai ya zube wukan sai ta faɗi dama ado yana jarinta. ya ce da na ɗauka sai na luma wa wanda yake kan babur ɗin ya ce ya fasa ƙara ya faɗi na buga babur ɗin na gaba na ce to ka rage gogon yin Allah ya ce saboda kai haka wato wannan ba ana kara tausayi da yawa dan fashe ya tanye kama kama ke shi ka rage gogon yin su mu da insha Allah ta'ala Allah ka rada mana Allah ka wabu lafiya da zama lafiya abin da muka daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gara da mu daidai din اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم Muhammad على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد